mun tashi sai labari ya iske mu cewa akwai waɗansu mutanen mu daga cikin gari sun tafi bayan gari gona don su je su cire rogon su a gona amma daga bisani sai muka samu labari cewa an harbi mutane biyu sun gudo sun shigo gari a firgice to daga baya ne muka samu labarin shi ɗayan ba a gan shi ba amma daga baya mun iske gawansa ya mutu wannan mutuwa da ya so ya kawo hatsaniya saboda su yan uwan sun hanzarta sun tafi wurin sun ɗauko gawon cikin birkita suka shigo da shi gari to kaga kuma a irin yanayi irin wannan dukkan mutumin da an ya ga gawa haka gashi nan jina-jina magana an shigo da shi gari dole zai daga hankali wannan ya tada hankalin gari kwarai wanda ba domin taimako Allah da kuma gudumawan da su hukuma da kuma manyan gari sarakunan gargajiya da masu angoni da suka yi ta shiga suna faɗakarwa ba to da abin ya watsu zuwa cikin gari to abin kai kuma bayan wannan abin ya faru wani kuma ya sake fita ya tafi bayan garin shi ma haka kamar yadda aka yi na jiya haka shi ma aka rasa shi to bayan an rasa shi shi ma su uku suka tafi su ma sun je gona ne guda biyu suka gudo da jin rauni muka kai su asibiti sannan muka tafi dajin tare da jami'an tsaro muka je muka tarar shi ma wancan din an kashe shi to amma amma jami'an tsaro sun bi sawun wayanda suka aikata wannan ta'annatin to wurin bin su ba su samu sun iske su sun kama su ba amma dai sun samu abin ababen hawan su sun kwace mashuna kamar guda shida sai dai a yanzu da nake magana da kan nan yanzu ma sake bani labari duk da shelan da muka yi bayan mun yi security meeting tare da eh, jami'an tsaro cewa kada wani ya dinga fita bayan gari daga yanzu a cikin wannan tsakani shi shine yanzu an gaya min cewa wani ya tafi yin ciyawan do'in shi ma yanzu an ce ba gan shi ba yanzu magana da nake maka muna kan shiri da jami'an tsaro kenan mu sake bin kafa mu je mu ga me ya faru shi kuma to sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta ba bakin kakakinta asp joseph kwaji ta fasha alwashin farauto maharan muna da kyakkyawar dangantaka A tsakanin 'yan sanda da sojoji da kuma sauran jami'an tsaro suke wayannan wuraren da wukari da ibis ya sa ko ina ka gan ah, akwai checkpoint na soja akwai checkpoint na police kuma ana, ana aiki hannu da hannu tare yan sanda mu suna da yan sanda da sojoji ana tura su je su kashe wuta to wani kira za ku ba al'umma wannan yankin tunda abin yaki ya yaki cinyewa kullum sai faruwa yake kira da za mu yi shine su hakuri da juna zo na lafiya ba abin da ya fi zaman lafiya yankin kudancin jihar Taraba da musamman kananan hukumomin Ibi da Ukari na fama da tashi tashi hankula na faɗan kabilanci da na addini cikin kwanakin nan lamarin da yanzu haka ya ja kwararan yan gudun hijira zuwa jalin gwafa da jihar taraba da kuma sassan jihar binuwayi to ko shin ma mai gwamnatin jihar ke yi na shawo kan wannan lamari mr kefa sule shine kakakin mukaddashin gwamnan jihar taraba alhaji garba umar to yanzu haka kamar yadda na gaya maka kasan shi mai girma ya dawo daga abuja kenan jiya a zaman shi abuja din nan ya yi ganawa da su manyan manyan mu wanda suke da zama a abuja ana shiri yanzu za a kira wani mitin yanda duk manya manya namu na inda wannan rikici ya faru za za a kira su dukkansu a zo a yi zama da shi mai girma muka da shi gwamna sai a yi zama a totona a ganyen da za a yi da wannan magana mu gan wanda masifar nan bata sake zuwa ba kuma fata dai shine Allah kawo ƙarshen wannan lamari da kan jawo asarar rayuka da kuma dukiya yayin da ma yankin kudancin jihar Taraban ke neman komawa kufayi Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya